Sashen Hausa na Studio Kalango su ma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro Asmana shi ne ke muku lalemar habin a cikin shirin na yau Litinin talatin ga watan Ut na 2021. A cikin shirin zaku cewa cutar kolera na ci gaba da addabar wasu jama'a wato addabar jama'a a wasu jihohin Nijar za mu je birnin kwanni na jihar Tawa ɗaya daga cikin yankunan da suka fi fama da wannan annoba. a ranar juma'a hukumomin jihar delivery suka kaddamar da wani shirin tantance motuna biyo bayan ɗage dokar hana zirga-zirgar motuna a wannan jiha albarkacin ranar tunawa da mutanen da suka bata ta ƙasa da ƙasa ƙungiyar agaji kurwarush ta ce ya zama dole hukumomi su tantance makomar mutanen da ke cikin wannan hali yanayin annobar cutar kolera a nijar sai ci gaba yake kawo ranar 29 ga watan ut a gundumar birnin kwanni da ke jihar tawa an samu mutum 194 da suka kamu da cutar 27 daga cikinsu sun rasu kamar yadda jami'in sadarwa a cibiyar kiwon lahiya na gundumar usman abdulmumuni ya sanar da wakilinmu usman musa arzika eh, lallai haka ne wancan gamin da muka samu tattauna da ku haka abin yake amma dangance da tabiyoyinmu tunda kasan wannan cutar kinta danganta da tabiyoyinmu kuma sai abin kuma kaga ya karu daga 130 yau har muna 194 bisan su an samu salwanta rayuwa ta mutum 27 to kaga kenan abin mai yawa ne juro ko muke kira game da al'ummar mu yau shine kaga jan hankali muna nan muna bi garka garka ko unguwa unguwa akwai kuma hadda relay communautaire da yau ga sunan su cikin kwanni suna gabi unguwa unguwa garka garka muna ta jan hankalin al'umma bisa kan wannan cutakin gaga take kaga ake kamuwa da ita kaga ake yi a kara kai da kamuwa da ita to amma duk da wannan kaga al'umma ba mu samun canjin eh, tabiyoyi ko halayya ma'aikatar da ke lura da kuma murkushe annobar cutuka ta bayyana cewa mutane 2,211 ne suka kamu da cutar a faɗin ƙasar nijar baki ɗaya yayin da 71 suka rasu a jihar doso al'ummar ƙauyen kwambo da ke gabar kogin isa a karamar hukumar gaya na amfani ne da ruwan isar wannan kuwa duk da haɗarin kamuwa da cutar kolera da suke fuskanta wannan yanayi na damuwar hatta ma da mai garin kwambon hima tonka a hirashi ta wato da fadal alu iwai ba funa wallahi hino sino saliya zama mu a rayuwar mu gaskiya mahukunta ba sa kulawa da mu abun da ya sa na faɗi hakan mutane sun taɓa kamuwa da kwalera a nan har wani ya rasu wannan bai sa aka kafa mana famfo ba yanzu muna jin shigowar kwalera to wallahi ruwan isa ne mutane ke ta sha ba su da famfo daga nan wa tiyon famfon ya biya wuce har ya kai park ni kan kaina na taɓa rubuta tambaya a manijonin famfo to wallahi ban same shi ba har yanzu ruwan isa ne mutane ke sha ruwan isa kaga ba wata tsafta gare shi da wannan ruwan muke wanka su muke sha da su muke dafuwa da su ne muke duwata rayuwarmu to ka gani ai ba daɗi kiran da ke gare mu shine an fora za a mana an famfon za a jona mana wallahi dai muna da buƙatar ruwan sha masu tsafta don Allah a taimaka mana mu ma rayuwarmu ta kyautata irin wanga ruwan da muke sha ai ba a batun kiwon lafiya a nan. harin da aka kai a barwa jihar jifa cikin daren 24 zuwa 25 ga watan uta da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da dama ya haifar da fargaba ga al'ummar ƙauyen mudu bukar mai kula da batutuwan da suka shafi amfanin al'umma ya bayyana cewa ya waje wato a baiwa jama'an tsaro cikakkun kayan aiki domin su kare lafiyar mazauna ƙauyen. a nasarance mu da infiltration kenan suna cikin suna tare su suke ba su labari hal yanzu kenan wani bangare mu ya kamata a samu ɗan su matakai da za a ɗauka a raba jama'a da irin mutane masu ba da labari sojojin nan da suka tafi suna aikin su karfe biyu na dare an zo yi su ne cikin ba tsammani wani ne zai bada labari yanayin ne aka samu aka kashe wajen soji goma sha shida akwai waɗansu matakai dangane da yanayin gurin wanda gwamnati ya ce za a kawo aeroport wanga na sama na sojoji don ya kamata wannan abu maza maza su sai su zo tunda yanzu ka dauka lakcar wannan yanzu lokacin damuna ne akwai ruwa akwai hanyoyin da aka baka bi kenan inda akwai jiragen nan ka gani minti ɗaya minti biyu ne shikenan za a yi ciwo ma a mun kai shi yasa muna fata Allah ubangiji wannan sojojin namu a ba su kayan aiki sosai an sa kokari aka yi nazari an duba abu ne wanda ake ciwo mishi kai tunda yanzu mun riga mun gane cewa ya ne suke nan suna yakan mu Hukumomin jihar Delivery sun kaddamar da shirin tantance motuna biyu bayan sanar da matakin ɗage dokar hana zirga-zirgar motuna a jihar a yankin karamar hukumar karkarar ta gazar gundumar balle yara motuna 60 hukumomin ma'aikatar magajin gari suka yi rijista in ji mataimakin farko na magajin garin wato Adamu Munkaila a zantawar shi da Hassan Mumuni. prefe na prefen jiha ya fahimtar da kowa hanyar da aka dauka domin baiwa mutane damar yawo da babura a taron da aka yi an ce kowa ya kawo hotuna hudu mun gane cewa ashe hotuna biyar ne domin da farko mutane hotuna hudu suka rika kawowa sai mutum ya zo sai a ce masa hotuna biyar ne nan ne dai muka samu yar matsala yanzu dai mun kai mutane satin da suka yi rijista, ana bukatar lambar moto lambar sasi da kuma kalar moto hotuna biyar da tambar hudu bayan wannan babu wata matsala aiki na tafiya yadda ya kamata yadda mutane suka yi gaskiya aiki ya yi kyau da an zo an samu mutum yana bisa aikinsa sai ka yi hakuri har mutum ya ƙare sai ka shiga babu matsala kiran da muke yi wa mutanen ta gazar komin shine har a ce ɗaya ga watan satumba da za a bada damar yawo da babura kowa ya yi ƙoƙarin gyara takardun motansa daga nan ne mutum zai fara hawan babur 'Yan jarida goma sha hudu daga jihohin Nijar na karɓar wani horo na kwanaki uku a Tawa. Studio kalangune zai ba da wannan horo a game da tsaron lafiyar ma'aikatan kafafen yada labarai a cewar Aliyu Abdu mai kula da horo a hirashi da Abdullahi Ausuk. Abun shine shi ne ƙarawa 'yan jaridar kafofin labaru abokanan mu. masaniya bisa wannan ma'udin da ake ciki yanzu cewa da batun tsaro. Wa'ane ne ƙa'idodin da suka dangantu da bil'adam wani amfano ke ga tsaro ga kafofin labaru yaya ɗan jarida da ke kan aikin naɗa rahoto yanda zai la'akari da kansa idan ya tarda shingen jami'an tsaro a lokacin da ya fuskanci barazanar banduna ɗauke da makamai barazanar 'yan ta'adda kenan ana nin a ƙarfafawa 'yan jarida kwaraya ga aikin aikinsu wanda a wani lokaci suke fuskantar matsaloli kuma dan a ba shi damar gabatar da kansa a cikin yanayin rashin tsaro da zai iya bullowa. Wanga bada da horon ya shafi 'yan jarida goma sha hudu na kafofin labaru a bakanan hulɗarmu da suka fito kusurwa daban-daban na ƙasar Nijar. An yi zaɓi ne kan shimfiɗar jihohi da ke da mafi nau'in matsalolin batun tsaro. Muna sa rai a ƙarshen wannan taron mahalartan ya zan sun mai da hankali ga sauraron darasin da aka ba su. An sun koma kafar labarinsu su mayar da abin da suka koya su aiwata horon da suka samu don aikin ya kyautu. A wannan zamani mata na gudanar da ayyukan da a da maza ne ke yin su, kamar Madam Bilyamin Fati mai ba da horo kan ayyukan kafinta a cibiyar horo da ke birnin Gaure a jihar Doso. Ta shi hankali musamman 'yan mata da su rungumi irin waɗannan ayyuka saboda su kai ga samun 'yancin kansu na samun kuɗaɗe na biyan bukatun yau da kullum. Aikin hannu duk yadda aka yi bai ka ba aiki bane da kawai ya shafi maza har ma da mata akwai wasu ayyuka in ka iya ma kanka ba za ka nemi kowa ba don yayi maka shi kenan mace in ke iya kera kayan daki in sabon yayi ya zo sai ki yi ma kanki in kika yi shi kuma ai wani zai gani kuma dole zai ce ki mishi irin shi yana da kyau a koyi aikin hannu don baya yadda mutum iyayen 'yan makaranta su bari 'ya'yansu su zo su koyi aikin hannu don a zamanin yanzu babu makarantar koyon aikin hannu hannun da za ka yi kuma ka yi zaman kashe wando sai wanda ya so kawai dan shi zai ragaice gaskiya dan yau babu shagon koyan aikin da za ka je kuma ka tara ma wani hannu kenan idan baka jiran komi ga wani to baka ragaicewa har ka ga kayan wani ya burge ka ko har ma ka ji kana iya ɗaukar shi Mawaƙan Nijar sun haɗu a Doso a ƙarshen mako domin karrama mawakan da suka rasu wato Alhaji Taya Darnye da kuma Garba Loga. Wannan wata fasaha ce ta masu shiryawa da kuma kwaikwayon waƙoƙi na Nijar. Usman ko kuma Umaru Isufu shugaban wannan ƙungiya a matakin ƙasa ya yi wa na Hadiza Hassan ƙarin bayani. Mun zo ne doso a yau bisa abubuwa uku. Na farko tunawa da mawaƙanmu guda uku, Alhaji Taya da Danye Gadaize wanda ɗan ainihin jihar Doso ne da kuma Garba Loga wanda ya taka rawa a zo a gani a fannin bunƙasa al'adunmu. Sannan kuma za mu baiwa mawaƙa horo da suka zo daga sassa daban-daban na ƙasar Nijar. A shekarar bara mun yi tuni da Alhaji Taya. A wannan shekara a Doso ne muka zo taron. Wannan zai ba kwarin gwiwa saboda mun ga cewa idan mawaka suna da wasu tarurruka ba kasafai jama'a suke zuwa da yawa ba amma idan wasu suna son su yi taro mawaka ne dai suke nemuwa wanda wannan abin takaici ne kuma abin nadama ne. 'yan wasan motsa jiki na niger na ci gaba da fafatawa a kwamfular badminton da ke wakana a biranen kotonu da wida na kasar benin sai dai sakamakon bai da haske sosai a ganin shugaban kungiyar da ke kula da wannan wasa a nijar abdullahi hassan isufu a hirar shi da muktar hamadu Notre pays a participé déjà à l'OPEN. Kasar mu ta ma halarci haduwar OPEN. OPEN haɗuwa ce ta ƙasa da ƙasa Benin na masu ƙasa ga shekara goma sha tara. Haka zalika da na Ukens inda wa'annan matasan suka samu sa'ar halartar wani horaswar kimci da ƙungiyar ƙasashe masu yaren Faransanci ta shirya na badminton game da haɗin gwiwar haɗakar ƙungiyar ƙasashen Afirka na wasar badminton ɗin. Wannan horasuwar tamkar wata ƙaruwa ce mai muhimmanci. da da wa'annan matasan suka samu lalle sakamakon ba a samu gamsuwa da ake bukata ba to amma ba komi tunda na farko ke ga da suka halarci wannan wasar wannan halartar ta ba mu damar lura da yan kurakurai da ke akwai sun ga bambanci da yanda lamarin yake a gida muna sa rai sosai ga yan u saboda matasa ne da suka samu horo da dama sun ma yi wani dan zama a cana na wata biyu domin samun horo Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abun yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman yau talatin ga watan ut rana ce da aka keɓe domin tunawa da mutanen da suka bata dubun dubatar iyalai sun rarrabu sanadiyar wato yaƙe-yaƙe da kuma wasu bala'o'i in ji ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa sai icr e ƙungiyar ta ce ya waje ba hukumomi su yi duk abin da suke iyawa domin tabbatar da makomar mutanen da suka bata jami'ar e cicr mai kula da wannan sha'ani laila web ta yi wa makatar hamadu karin bayani On a décidé le Mun dau niyyar ganin ranar 30 ga watan Agusta kamar ranar mutanen da suka bata saboda waye kanun mutane bisa kan wannan yanayin batar da ke ta kamari. Kuma wannan abun kasashen duniya sun lura da shi saboda shi ne aka ɗau wannan ranar a matsayin ranar duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ma tana nuna damuwarta bisa kan lamarin da mai girma na bacewar tilas da bacewar son rai. Amma mu muna katumta wannan bacewar ta son rai kamar bacewar tilas saboda hijira na haifar da su bala'o'i ko rikice-rikice. Kenan yana da mahimmanci a gare mu mu wayar da kanun mutane kuma mu kwatanta musu da cewa duk mutumin da ya bata akwai dangin da ke neman sa. il y a une famille qui est à sa recherche. ake nufi da da ya bata? Officiellement, il n'y a pas de définition qui dit A hukumce babu wata ma'anar da ta ce mutumin da ya bata shine irin wannan ko wannan. Amma mutumin da ya bace yawanci ana alakanta shi da yanayi uku da na zana a farko, kamar rikice-rikice, hijira ko tashin hankali. In aka ce mutum ya bata, wanda ya kamata ya zo ya tabbatar da hakan shine danginsa. Daga nan kuma muna iya neman bayanai don biɗar wanda ya bata a wajen abokanansa 'yan hijira ko mutanen da ke wurin lokacin bace kasancewarsa. Kuma rawar da muke takawa matsayin mu na masu aikin agaji yana sauƙaƙe muna wannan. Muna nema ba tare da dubin matsayin mutum a siyasa ba, ba tare da shiga cikin rikicin da ya haddasa bacewar ba, kuma wannan yana ba mu damar gujewa wannan son rai wanda ke da illa sosai idan wanda ya bata dangi ne. Waɗanne ayyuka ne sai ICR e take yi gaban ɓacewar mutane? E Ayyukan sai ICR e suna da fuskoki kala-kala, muna kuma roƙon hukumomi da su tuna da alhakin da ya rata yi a wuyansu na bincike tattara dukkanin bayanai da za su iya sauƙaƙa muna wajen kula da gawawwaki don samun gano su ko nan da nan ko daga baya saboda akwai wasu gawawwaki da akwai wuyar gano ko na waye don fa akwai dangi da ke a baya waɗanda ke neman sa kuma suna cikin damuwa. Studio yeah, eh, Madala masu ƙarshen wannan shiri kenan na yau a huta lahiya.